abin da ake nihi da daren lailatul qadar dare ma'abucin alhurma shine lailatul qadar to mecece alhurmar daren abin da ake nihi da alhurma ga daren wannan annabi muhammadu an ba shi labarin wani mutum daga cikin banu isra'ila wanda ya ɗauki kayan yaƙi da sulke da kwalkwali da buge ya riƙa yaƙi da kahurai sai da ya shekara sai da yi wata dubu sai annabi ya ce daman ma al'umma ta ce take da tsawon kwanuka irin na waɗannan su samu lada mai yawa a lokacin da annabi muhammadu ya haɗu haka sai allah ya sabko mishi wannan sura wadda ake ce mata suratul qadar to wannan sura Allah ya ce lailatul qadar karmin alfi shahar Allah ya ce ai kai na baka daren lailatul qadari wanda shi lailatul qadar din nan ya yi wata dubu daraja shine shekara 83 da wata hudu in kai abu ɗaya na ibada a ciki sai an limka maka shi sau dubu ko hiye da haka malam wani yanayi ya kamata a ce musulmi ya kasance domin dacewa da wannan dare to abin da ya kamata musulmi ya yi domin dacewa da wannan dare ibada annabi yana ce mana iltamusu hafi ashar al'awakiri babu wanda ya san inda daren lailatul qadar akwai abu guda uku wanda Allah ya ɓoye salatul wusuɗa da Allah yake ce hafizu ala salawati wa salatul wusuɗa wa qumu lillahi ku kiyaye bisa salloli kuma ku kiya sallah ta tsakiya to salloli ai guda biyar ne a cikinsu kuma akwai wata salatul wusuɗa wadda ba a san ba kowace sallah ce malamai suna cewa la'asar ce to duk kowace sallah dai anan allah yana bukatar a kiyaye sallah saboda a dace da faralar da take ciki kamar yadda allah ya ɓoye mana wani abu a cikinmu shine wali don mu girmama musulmi baki ɗaya kowa ana tamata shine zaɓaɓɓe a gurin allah kamar yadda allah da girman shi kuma ya ɓoye mana sa'a ta mustajaba wadda ciki cikin daren ranar juma'a wadda ita ma an kai addu'a a cikin takarba ake an san ran juma'a ce amma ba a san ba kowane lokaci ne ko da yake galibi malamai suna cewa bayan sallar la'asar ne kan rana ta faɗa ne dai a galabu to da lailatul qadar haka Allah ya ɓoye shi a cikin shekara aka sa shi a cikin ramarana don saboda mu cika ramarana ɗin da salloli da na filfili da ayyukan ibada in ka yi sabka ɗaya a daren ka yi kamar sabka dubu kenan.